Wata rana Yesu yana koyarwa cikin taron jama'a a bakin teku, sai ya ce wa almajiransa, Ku tashi mu haye waccan gaɓa. Sai suka tashi suka shiga jirgi tare da almajiransa. Yesu kuwa ya koma can bayan jirgi ya kwanta yana barci. Sai iska mai ƙarfi ta taso, raƙumman ruwa suna tumbatsa. har ruwa suna shiga cikin jirgin. Sai almajiran suka tsorata, suka firgita ƙwarai. Sai ɗaya daga cikin almajiran ya zo wurin Yesu ya ce masa, Malam, Malam, baka kula ba za mu hallaka? Sai Yesu ya tashi, ya tsawata mu hadarin. wurin ko ya natsu aka sami babban natsuwa wurin ya yi tsit sai yesu ya juya ya ce ma almajiransa don mi kuka ji tsoro kuka firgita haka ina dogarar ku gare ni take sai almajiran suka yi mamaki suka dubi juna suka ce wane ne wannan wanda har iska ma da ruwan teku suke yi masa biyayya na sami wannan labari daga cikin maganar Allah